barakatu barkanku da wannan lokaci barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin ku bani shawara wanda yake mai da hankali domin tattauna batutuwan da suka shafi zamantakewa da kuma tarbiyya shirin ku bani shawara na wannan mako ya karbi bakuncin malamin mu Sheikh Dr. Abdulkadir Ismail malami a jami'ar Bayar da ke Kano a tarayyar Najeriya limamin masallacin Faruk da ke kasan unguwa uku da ke Kano har yanzu a tarayyar Najeriya ta muna maka halali mahadin a cikin shirin kan kuma ni shawara to mala umar barka ka dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in wa masu kallo idan kuna tare da mu so da dama shirin ku bani shawara kan dauki salo daban-daban wasu lokuta mu dauki batun tattauna maudu'ai a dauki maudu'i a tattauna shi mako daya ko mako biyu idan ku damun ku bugowa ku tambayo akan wannan maudu'i ko kuma dai wasu lokuta ma ya zamanto a haƙura ya zamanto tun daga buɗe farkon shirin har gama shi wayoyinku da wasu daga cikin tambayoyinku ake ba da shawarwari a kai wannan ya sa malam ya mana dogon hange muke son mu tattauna shin wai waɗannan matsaloli da suke da baibaye zamantakewa menene tushen su shin ma me yake yawan kawo matsala ne a wannan rayuwar tamu wala Allah sanin haka zai haƙurƙurtar da wasu sannan kuma ƙarƙashin haka malam zai ba mu mafita wanda ƙarƙashin waɗannan mafitoci kuma insha Allah za a samu saukin a matsaloli in Allah ya yarda za mu fara tattaunawa da malam wasu mintuka daga bisani sai mu buɗe muku layin waya domin shigowa ku yi tambayoyinku ko kuma karanta wasu daga cikin tambayoyin da kuka turo kuna neman shawarwari a kansu dakta idan muka dawo ana maganar ku bani shawara kullum yana duba matsalar zamantakewa matsalar tarbiyya haka sauran shirye-shirye aka tadda wani na duba matsalar tattalin arziki wani na duba matsalar lafiya da sauransu wannan tushe ko kuma babban abin da ya fi kawo matsaloli a wannan rayuwa tamu da kuma eh, shawarwari akan idan an tsinci kai a matsala ko kuma idan an guji wannan abun wala Allah rayuwa ce daɗi. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Um, ya ce wata misali matsala. Don suke ta misali ba sai mun faɗaɗa ba don lokaci wani lokaci zai ka ɗau muhabara guda akan bayanin matsala amma yadda mutum zai fahimta mm. idan mutum ya fada cikin matsala mm. abu ɗaya ne kusan yake faruwa shi ne abu ya faru bayan da kake so ba mm. idan misali mata da miji suna zaune za ka samu matsala mm-hmm. tsakaninsu manufa ko dai ita matar mijin yana yin wani abu wanda bai gamsar da ita wace da shi ba ko kuma shi mijin masu tana yin wani abu wanda bai gamsar da shi idan ɗansu ba wanda suke so su ga ɗansu mm. sai ɗan ya kauce wannan abin kaga an samu matsala ne wannan matsalar da suke shi ne ba yanda muke so ba wannan ɗan ke yi mm. idan ya zama misali tsakanin abokai ne wanda ake zamantakewa mm. kuma misali wani ne zai karo aure da kishiya misali sai sai ya zama wadda ita ce uwar gida sai ta tada hankalinta hmm. me kin yi ta tada hankalinta ba haka take so ba tare da ta zauna ita kaɗai a gida matsalar ita ce da hmm. shi a lokacin ma za a gaya da aka yi mata a matan da wanci hmm. ba yanda take so ba ne ba yanda take so ba ne wannan sai ja mata abu guda ɗaya wanda hannu. hammu kuma inda ibn hazmi ne yake fada cikin al-akhlaqus siyar fi mudawatin nufus duk gaba ɗayan mu kuma da muke da wato kai kawo da muke kokarin mu kau da hannu muke mm. wannan hannu din wani abu kawai ba yanda muke so bai faru ya za mu kau da wannan abu mm. zai ga cewa yawanci rayuwar mu ne mm. kuma shi wannan misali ita matsala ba da alaka misali da jin daɗi wanda ita tunanin rashin matsala shi yake kajin da ya yin daɗi wani abu ne lalza kamar yadda suke faɗa larabci lalza wani abu ne daban yanzu misali za ka iya zamantowa kana cin abinci mai daɗi mm. kana cikin cin abinci mai daɗi ya zamanto a cikin ziyara ta kai mm. ko wajen danginka ko wani waje sai zaman tun abincin nan tsananin daɗin sa da waye kana tare da su lokacin da kake cin wannan abincin mm. kaga abincin ne mai daɗi Ka ga lafiya ne wannan abun mm. amma sai zaman tun hirar da kuke da abubuwan da ake gaya maka da maganganun mm. sun fi abincin daɗi wannan wannan kaga ke nan jin daɗin abincin ba shi bane amma haka kuma wani lokaci ka zo ga abinci mai daɗi kana ci ya aka aka fara abincin ka san haka hmm, labarin mutuwa ko kuma wani hmm. mutuwa ko ko misali ta samu ko kuma da kila lura in misali a ce da matansa guda biyu ne ya zauna sai ta ci abincin ga shi da daɗi akwai lanzar hmm. misali akwai lanzar da ɗanɗanan da komai a ba shi kuma mata jin daɗin abincin ma'ana kenan ba wai nazar ba ce hmm. matsalar wani abu ne ne san wannan abin shi ake kira an riba hmm. wato ka yarda ka yarda hmm. yayin da wannan riba din zama ya samu a cikin zuciyar mutum misali na yarda haka nake so abin ya kasance A sai da a wannan lokacin ba ka da matsala amma idan ya zama ba haka kake so ba sai ba zan so sai mutum ya samu kansa a cikin damuwa mm. sai mutum ya fara tunanin ya yi kamata in yi wannan yaron ya yi kamata in yi mm. wannan auren ya yi kamata in yi ko mm. fita daga cikin ma zamantakewar auren ne saboda ba haka nake so ba babu wannan riba da kuma idan ka dauka har misali a addinan shi ba ga cewa annabawa ma gaba ɗaya abin da suke suke a wannan annabi Musa da tafi wajen ubangiji ya ce wa da an kawo ka ya musa don kai gaggawa ya ce wa ajiltu ilayka rabbi li tarda dan ka yadda yarda da ni manzo ana suna da sallama abinda aka ba shi kenan da sauki ya kai ka rabbuka tarba yarda ne, a aljanna mm. idan aka shiga aljanna an gama komai ubangiji ya tambaye mu gaba daya insha Allah mu cikin aljanna yace me kuke bukata mm. suke share back yaddar ka ko haka wannan yadda a duniya misali ka ji ka yadda da waɗannan abubuwan wannan shine mabuɗin fita daga cikin matsala to shi zaman to yarda shi mabuɗin misali fita daga cikin matsala to abin tambaya guda biyu ne shin ita matsalar nan da ake ciki matsala ana iya samun abinda misali waraka daga matsala idan ya zaman to matsalar da kake ciki akwai hanyar fita daga cikin wannan matsalar ba yadda kamata ka damu ba ok sai a lalibu hanyoyin fita daga matsalar idan kuma aka cin haka ne matsalar nan ba za ka fita daga ciki ba haka ne sa za ka damu to kaga jirgin saboda ba za ka ba da ba da abin da likitoci suke faɗa wani lokaci akwai waɗanda suna ganin damu su tafi ciwon da suke yawa yawanci aka ce aka auna aka ce ka dace damuwar da yake shiga dama bai sun cutar da ce normal sai abun ya zama da dan sauran sauki kuma yi saurin magancewa da waɗannan gudaje suna da muhimmanci wannan matsala ce da ya warware ta wannan ko ba ta ba ba ta damu ba wannan matsala ce da ba ya warware ta ba ita ne ba ka damu ba damuwar ba za ta kawo su ba ba ta yi wani ta karin matsala yanzu ka ɗauka ɗaukar a misalanci a misalanci wanda wani wani wata na ya mana ayoyi da yawa ya bayyana mana waɗannan abu da Allah ya halicce mu da yanayin halittar mu mhm. mu ba laraba ba ne mu ba tura ba ne misali kan zai damu saboda ne mutum zai ce zai ya damu saboda shi ba balarabe ba ne kuma ba ture ba ne shi ba shi ba irin nasu ba ne ta jikinsa ba irin nasu ba ne ko kuma an kayan mutum kurkushi misali ko kuma yi shi zan ne misali siriri da ta mutum zai damu kuma duk magungunan ya sha ba zai warke ba zai warke in dai gwamnati ba zai dawo ba da dawo da dawo ne ba zai yi da zai yi zai damu to wannan shine asalin samun matsala sai ya fara har misali a zamantakewa yawanci matsalar ta daga matsalolin aure wani lokaci yana faruwa ne ta hanyar mukarana mm. ta ba kamar wanci take ba mm. mijina ba kamar wane yake ba mm. wane da sa da wani dube shi don Allah gwanin kyau ga kuma kuɗi ga mota ga wani amma ni na ga mota ga wani abubuwan to shin da ki iya mai da shi ya zama wannan ba ta iya ba za ka nisa ba nan. Kike kowace ta a kamar yadda mutum misali bai zama to shi yasa ya ba da cewa ɗaya daga cikin sharuɗan ba har malamai da suka yi magana akan ɗabi'a ɗan adam na musulunci da waɗanda ba na musulunci ba ce idan za ka so mutum ka so shi yadda yake ba ka so shi yanayin yadda da sai a can ba misali wanda idan suka kai mukarar su da wani kana son ya zama to kamar wani wajen muna ba da misali misali yawanci muna karanta sira Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa sai hada manzon Allah mutane guda biyu sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina umar kuma kishiyoyi ne ɗaya mai zafi ɗaya mai zafi ɗaya kuma sanyin sa yayi yawa za na ji taɓa cewa kai ne sa ba za ka ga yadda umar yake ka zama kamar sa ba kuma kai sayyidina umar ne sa ba ka yi kamar yadda sayyidina abubakar yake ba kowanne halin sa ne zai tafi akan haka kuma manzon Allah ya kaunace su kowanne gurgurdan yanayin gulma suka zama sila na cin nasara a da'awa nasara saboda haka wato ita matsala mutum matsala ta zo mutum ya kalle ta ba ta warwaru ba hanyoyin warware ba. ba ta warwaru ba haka al'amarin yake to yi kokari kan wannan matsalar da kai la ta sau ala mafatakum abu da yarda ya wuce shi yasa kuma na yake cikin addu'a su. riba wa riba ba'da al-qada Allah ya riga ya hukunta wannan abin ya riga ya kasance sai ka samu riba idan ka samu wannan rai da sai ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma idan ka ce baka damu ba kamar misali ina kai wa mutum mutuwa misali mutum ɗansa da ya fi so sai Allah ya ɗauke shi sai ya damu ba ga samu matsala ba ba ake so ba sai Allah ya ɗauke shi sai ya damu damuwar su za ta dawo da yaran ba shi saboda kaga waɗannan abubuwan a zamantakewar aure akwai irinsu hmm. akwai abubuwan da ba za su Lamantu akwai wanda za iya warware su wanda ba za a iya warware su ba wannan riba din mm. mutum ya ji cewa ya samu gamsuwa a cikin zuciyarsa mm. ya yarda a cikin wannan zuciyarsa ya ce gaba ɗaya tushen kaucewar matsaloli har kuma mutum ba shi da riba me mm. kyan abin da Allah ya bashi ya ji cewa abin da ya shi bai yi masa ba to kuma ta'asa wato yanayin mutum ya shiga cikin tsakanin rashin wayo Allah da waye a rayuwa mm. sababinta ko ka ji ko bai maka shi sa wanda ya shiga mota ga motar ta kai ta kawo ma sai da gairu radin ba a jin shi ba zuciya kila shi bane shi kamata ya eh, hau ya hau kaza sai ji cewa motar ta ne masa matsala duk nan da zai hau sai ji ya damu wani kuma yana na yana fatan da zai samu rabin ko kasa da haka wani yana da wannan gidan hmm. ji bai gamsu ba yana da 'ya'ya ya ji bai gamsu ba yana da matarsa Ya ji bai gamsu ba irin wannan wannan riba din shi yasa daga cikin abubuwan da mutum yake rukunin cikin addu'a wannan Allah sallallahu alaihi yana yi to hmm. kuma maganin matsala kenan ko da yanda kuma abu baka yadda da shi ba ko baka gamsu da shi ba mm. to duba za ka iya canza wannan abin idan za ka iya canza wannan abin ya zo da sauki ba hanyoyin canza ba in ba zai canza ba mm. to kai ka kara sa wannan abin ka wuce shi an anan malam ina da wannan karatun da wani lokaci akwai wanda kuma su kuma sun gane wajen surutu ba su tsaya sun auna abin zai canza ko ba zai canza ba <laughs> kawai in an ga wannan a kira mai in an ga mm. wannan kamar suna kai ma karin mahalicci za a ce komai wajen Allah mm-hmm. musamman irin wa'anda tsotsayi na ikila'i ko asara ko wani abu zai shigo ko kuma ma yana tsargin zamantakewar tasu wasu ne daga danginta ko daga kusa da shi suka taba suka sa hannu so kawai iya matakin da yake ɗauka shi ne ba da labari gudu ya bada labari anan ya mhm. can ya bada labari malamin shi yana cikin sahun wanda yake kawai a dame shi bai ɗauki kowane mataki ba kula ɗan ara bai ɗau mataki ba bar har kuma wato da malmala abin yake dagula abin yake hmm. ai yayin da yayin da yayin da kai suna bada misali misali ne a wato ramzi hmm. wato ishara haka suka ce annabi adam mhm. na hawa lokacin da suke aljanna su su biyu ba matsala na uku yana zuwa ta matsala sai ta kasu saboda duk da ka haɗa wa mutane matsalar ka hmm. idan ya zama to ba na sai ba ne hmm. da aka gaya mana cewa idan za ka nemi shawara ka nema daga wanda misali mai nasihar ne kuma ya san wannan abin hmm. in ba haka ba za ka faɗa cikin magana amma na uku yana zuwa to mutum ɗin shi ɗayan biyu ne mhm. ko ne ya lalata mai kaunar mm. ko mara kaunarka idan mara kaunarka ne mhm. zai ƙara lalata waɗannan abubuwa mm. idan ko mai kaunarka ne mm. to shi ma mai kaunar haka su ma yanayi biyu shi akwai mai zafi akwai da ga cewa wani in kana zuwa kana kawo mara shi ɗabi'arsa ce kamar ɗabi'arsa ce dama wata yanayin tafarfasa yake kawai kamar ka zamana. ka duba a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da abin da ya faru da rana Aisha mm. aka yi mata kagi manzon sai ya ba ya ambaci sahabban ba mm. manzon Allah ya tambaye daga cikin sahabbai sai ce hawa ya rasulullahi ka sake ta kawai ai ma sana suna nan da yawa bai tambaye wata sai ke ce ya rasulullahi wallahi san wannan abin ne ko ne na rufe mm. gammaji ba ban gani saboda wannan abu ina ganin ba zai yi ba wani hanyar nuna maka ɗabi'a ce wanda kuma duka sabani ɗabi'a ce ka hmm. kaga wannan idan ka zo ka faɗa hmm. su ɗayan biyu ne a cikin masu ƙaunar ka ko biyu waɗannan da suka faɗa masu ƙaunar wanzu Allah hmm. alaihi wasallam saboda haka ya kamata ka san cewa yayin da ka ji to kana buƙatar cewa wa kake gayawa masoyin naka ne ko makiyin ka ne makiyin ka ne farin ciki eh shi ko masoyi masoyi ko shi kashi biyu amma nan wannan ya tuna mun da zuru dama hmm. wata eh, ake da dan matsala akan daukan eh, yara ya tafi da su ƙauye hmm. ita kuma tana ganin musamman ana karatu kan bai dace ba hmm. a cikin abin da ya kana suke cewa ya za mu dan uwan haka kawai ko ya sake ta sa'aura mai wata kawai su a kan matsala ce da mutum da za su tattauna ce a an yi hutu kaza sai kawai yana faɗa mai yan uwan a cikin wasu ka fara shawara ya dubo ta mata kawai a aura mai ko kuma wa da kai yana faruwa a eh. kwashi sirrin ka je ka faɗa ma babban yayanka mm. sai ya fusace ya ga cewa an nuna ma wayo eh. an ci mutuncin a su eh. kamar su ana da kamar shi a familin eh. amma a cika zauna wata yarinya tana wannan dalilin da ya sa kenan mutum ya kalli matsala mm. ya kamata ya kalli wa zai gaya ah, shuru ba shuru ba ta warware matsala ita ma ko kafa shuru mutum ya yi shuru shuru ba ya warware matsala wata isi da mota kuma sai duba wanda yake ya san abin da yake mm. shi za ka jefa fashawir labiban za ka nemi shawara ka nemi shawara da mai hankali wala sai kuma kakka yi mara kace ga abin nan ba shi labarin yadda yake karka faɗa mai inda ka karkata ba shi labarin yadda yake to kamanin kenan akwai gyara a wasu shawararunmu na ƙasa hausa a ƙasar hausa ana da cigaban da duk mun tashi mutum da uba ma yana shawara da 'ya'yan shi mm. mace ta yi shawara da mijinta kuma kanne kai malam aminai suna mm. cikin wanda ake shawara su na gaba gaba da mana akwai da in yi kira ku kun zauna ya karanto ko matsala sai ce ga abin da na yanki eh. kenan malam wannan ba shawara ba ta ce ka misali ya riga ya yanki ba ku jemar muharaba ba da sai ga muku abin mm-hmm. sai ji kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yakin Uhud a yi ra'ayin sa ba sai da ya ji waɗannan suka ce amma ya fi karkata sun sabon da suka fahimci ya fi karkata da ra'ayin sha a zauna a gida ba a fita ba amma yayin da ka riga ka ba ai babba ko wanda yake ne mai yanke a shawarar su kan zo a karshe ya gama jin bangarori sai ya auna ya wani ne ko kuma dai shi yake so a ba shawara ya faɗa yayin da suka gama faɗar abubuwan sannan shi kuma sai ya ce to amma ba kwa ganin ka ba wanda ihtimala ne eh. yayin da waɗansu ba su hango kaza ba su hango kaza ba an biya musu waɗannan abubuwan da daga nan waɗansu za su saki tunani a ah, iko an yi kaza iko an yi kaza su ce zaman ta sai a haɗu sai a ba da shawara wannan shi ne daidai abin da bilkis ta yi hmm. kaga bilkis ita ya kamata ta ba da shawara hmm, hmm. ya ce yauke ya laye kitabun kare ga wasiƙa mai girma ga wanda ya aiko wannan wasiƙa ku zo min kuna masu yi kauya kuna musulmi a ce ya ayyuhal malau aftuni ku ban shawara ma ya ta kuma ta kan amurka ta kada ya ta ba su hmm. suka fara nuna su bayi ne uli ba eh, muna da karfi eh. inda kika aiki mu kawai ba mu je mu fita fita da su za mu yi kaza ba kaga suka gama suka sake sake suka sake ce maka al'amri ilayki fa kan gari ma sai ce innal muluka daga wannan abin hankali ke to ka'idar sarakuna kunji kunji kunji kunji kunji to amma ni ina ganin in yi mursilatan ilaihim bi hadiyya zan aika musu da wata kyauta mm-hmm. idan yan duniya da duniya suke bukata sana mm-hmm. da rashin bi mayar jirgin mursalo idan sun karba suna ta murna ai mun samu kaza ko ban ta yan duniya ne mm, idan a wannan abin duniya bai rufe musu ido ba mm. wannan kuma sai mu sanya ba ne a wannan shi shawara to ko haka amma yayin da kika da kun ka ga musu ga wasiƙa an zo mu ko ka musu ajiya wai bi ce ai abin da kike da ni ba mu ne sa ba maka wannan ra'ayin naki shi ne ra'ayi amma da ta kaga da matsalar ta duka a ba su sun suka faɗa abin nan sai ta kuma ta kawo hanyar warware matsalar saboda akwai hanyar warware matsalar saboda ta san ɗabi'ar sarakuna innal muluku idan dafa lokacin ta fasaduwa ya sai sun lalata ƙasa manya da suke shugabanni da ya ce sun sa riya sun zama duka su hutu kuma haka yake ke ta kore shi a ruwa a duniya ina ko yanzu haka yi siyasa haka yi lafiya haka gama mm. wanda ba su ne kaza wanda ya hau in ya zama ta kila yan baya ne suka ci kwaye sai ko kan ta da kaskanta waɗancan Ka ba a can ba da ba wanda ta ɗaya na kenan abu ne da ba ya jira ba a can zana sunan rayuwar ta yanar rayuwar ce kai mutum ya fi kawai ya fahimta shi ta fahimci wannan ya sani Da gaya musu ka'idar wannan rayuwar sai ta ce musu kuma to da kuma da kuma abin da ya kamata ne kuma ta yi ta yi na nasara tabbas da kaga matsala ce mm. da nan Suleiman ya gaya musu ko dai ku ne kawuya ko kuma ko kuma a gari kula ta faru da junudin laki an yi shawara an yi shawara kuma an samu waraka na'am na amma misali in babu yanda za ka ka fita to babu yanda za ka ka fita na'am in Allah sa karami ina ganin mana sai mu dan kullu abin namu ne sai mu bude ma masu kallo layin waya mm. da kuma karanta wasu daga cikin wasu kunsu insha Allah mu hada wani shirin koma iya ƙara duba wannan in muka rike kulasa ne malam ya ba mu abubuwa masu matakar muhimmanci cece matsala sannan ina ne in mutum ke zai jibe da matsala shine yarda ku gamsuwa to mu dage abinda muka gamsu da shi mu rike abinda muka je mu gamsu ya kasu kashi biyu za a iya canza shi ya iya karwa ba za a iya kawarwa ba inda zai kawu ba a rayu da shi a haka malam wannan ya tuna min da bayan turawa sun kashe magudan kuɗi akan cutar covid-19 da ta'adda virginia shekarun baya mm, mm. sai suka fara cewa in aka ci gaba da kulle duniya ta talauci to da ku duniya ta talauci su sun gani cutar nan za a iya rayuwa a buɗe garuruwa a ci aiki ta kuma da kwarar rayuwa kawai da ita an ai da can ma an yi wasu annobobin a rayu da su da haka wannan ma za a rayu da ita ita na'am Allah ya saka da alheri malam daga fara shirin kusan masu tambayar da dama sun shigo garin matsalle wanda suka yi alaƙa da matsala da kuma gamshe ta wannan yake cewa ko take cewa yana ganin ba suna assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi ah, malam na kasance mutum ne mai yawan wasuwasi ko abu na je saya ah, sai in ina shawara in sayi shi ko kar in saya sai ka bayan na saya na dawo gida sai in ga ka da ma ba shi na ba to malam gaskiya yanzu abin ya fara yin yawa kuma yana damuna Allah ka bani shawara wato wasan a addiyanci ne kaga malam mai halari ya ga wal muwassis wasu wasu kwarai Kuma wani ya ce kayi daga ubangiji ya bamu wani fa idan kana waswasi dina wannan wasu waswasin don ka zo kawai yanke ya sa ubangiji ya gaya mana wata ka'ida guda daya sai idan azamta kai azama kacce wani taraddudi kawai ka ce ni dai kawai tun da ko wannan ko wannan to yi ka sai guda daya wala labawa suna fadar idan kun tafi amrin fa kun kun ka shiga gaba daya mm. fa inna fasada al-amri an tataraddada lalacewar al'amari ne ka kai kawo wa shine wasu wasu ko mm. da haka idan yi kaji ka sai abu kawai yi tawakkali ga Allah ka yanke kana son ka sai misali yadi gori rage zo ka siya ko kuma baki kai mm. kana zuwa da ki kuma wanda wanda ka ja ma a ran da farko shikenan na'am kuma ka kan tsara wai gyan wancan saboda ya riga ya wuce mm. abin da ya wuce ko wani kamata ka zama da ka dauke shi a matsayin matsala ko matsala ba ka wuce shi ba tun ka riga ba nan gaba in ka yi sha'awar wancan mm. ka je ka siyo shi akwai mu'asar matsalarsa amma ka ɗaukar wa kanka cewa don da ka saya ba kamar rayuwarka ba ta tawaya babu wannan tawaya kawai su gaba shi ke ka shiga da ka ci da rayuwarka gora ka shi ne wasu wasi kamar yadda mai adari ya faɗa ni ya bar wasu wasan nan nasu ya daina mm. kawai idan ka zo fa idan azamta fa tawakkal kai tawakkali ka kyale wannan al'amur. Mm. amma kan ka yadda wa kanka cewa ko kaza ko kaza ko kaza ba ki rayuwa gaskiya ne na'am to Allah ya saka da alheri na bari mu fara amsa waya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam malama ya shabarka da zuwa filin kun ku bani shawara barka al'imran na'am akwai neman shawara a fatan alheri ne kawai malam to muna godiya Allah ya saka da alheri malama Aisha mun gode sosai a na gode to mun gode sosai insha Allah alhamdulillah na'am yana ganin wani wani mai wasu kusan bangaren wannan shi ne mun ba shi amsa matsalar sa kenan hmm. kawai yana jin ba ake ya kamata ya wato Allah ya gaya mar cewa kawai in kai azama ne na kace wani taraddudi hmm. kuma abin da ya wuce ba kai sake kallon wala Allah wanda ya dinga yi ba taraddudin sai ya zama mai alheri hmm. in ya matsa maran shi ma da tunanin na bayan sai na bayan ma sharri ne wala Allah shi ya sa ya kawar mu na wala Allah sai ta alheri to har har yanzu dai akan matsalar zamantakewar ah, daga jamhuriyar Nijar ba suna na fice cewa assalamu alaikum dan Allah malam ka ja hankalin mutane yanda na fahimci tambayar kamar mata take nufi na bude baka na ta mata in ba su sai a cire a sama za ka ja hankalin mutane masu nuna kiyayya akan matan yan uwansu sai ka ga mutum yana son mijin shi ya kyautata mishi amma baya son dan uwansa ya kyautata wa iyalinsa ina ganin dai matan ne eh wannan ga malam Usman bari mu amsa shi sai mu da assalamu alaikum warahmatullahi alhamdulillah malam Usman Amin mun gode daga Adamawa ko daga ina? Daga Adamawa gobe da kargwamnan. Sai muna godiya sosai Malam Usman Allah ya saka muku da alkhairi. Mun gode, mun gode Allah ya ƙara zumi. Amin, amin, amin, amin muna godiya sosai mu dubu. Muna godiya sosai mun dubu. na'am. wani wannan za a sa shi a matsayin kishi ne ko kuna eh, wato nau'i ne na misali nau'i ne na gera wanda wato eh, akwai wani baturiya ne sun ce psychologist ta rubuta littafin littafin da ke kokarin ya halarta mun kuma a gida wanda wata ita kafin mu gama shirin na da ya tuna sunan littafin irin wannan wannan kishi ba kawai yan uwa ba yakan faru tsakanin uwa da ya yakan faru tsakanin uwa da ya yakan faru tsakanin uba da ɗa ko uba da yarsa da waye za ta iya gane ya iya wato ita matar <clears throat> da ke abin da ta karanta kenan mm. shi har kalmomin da ka iya gane don kina ganin cewa kaza ka ne wani mun yi wannan abin lokacin muna yara duk abin da ma muka kaza wannan nau'i ne na kishi na ce ke kina ganin cewa kin auri mijinki shikenan kin zaman ta kaza da kaza ma da muna amari yawa to abin da yake faruwa shine Ina marwaran marwaran kuma lana da bari mu sai mu rika layi amina rabbal alamin na'am da ina son ma da ya bani shawara da matata ce yayin nan na'am malam yusuf muna zaune babu daɗi kuma babu rabuwa tsakanin yare da ita. Kuma idan na mata magana ba ta yi, idan na ce da bari ba ta bari, sannan ga gadi ya yi Allah ya yi. Subhanallah. Sannan in na nemi ta wajen cewa aure ba za ta yi ba. Yan hmm. mata ya zuciya na zunan nemi ta daga baya za ta ce mini mara zuciya mara zuciya waye waye da su. Hmm. kuma mana ma tare da ita ta mai na tsammanin shi mafi kiwa ya lura da ita na'am kayan ka tafi malam yusuf an kai shekara na biyan auren an kai shekara hudu Hudu, ta ce babu rabo tsakani kamar kashi eh, akwai rabo tsakani na'am eh, ba raguwa na fahimta na fahimta ba raguwa na'am na'am na gane ko eh, tambayar ta za ka da zuciya kuma ga shi kullum tana yawan jini ne da ke da ita da kuma mm. tana kira wani da waya mm. kuma ita ta gaya kira kuma na ba mai kalle shi mutum ya ne kake shi waya yanzu haka mata samu kokon ko ya tafi zan gaskiya ne Allah da za ku yi shawarar da malam zikir sai ta malam tana gaban TV tana kallo ko eh, to insha Allah shawarwarin dukan ku biyu ne za a ba kuma za ka ji abin da malam zai faɗi dan uwana to ya muna godiya insha Allah ina ganin daga wayan malam Yusuf ya dan rufe mana waya haka tambayar da muka fara amsa malam zamu dawo mata bari mu amsa ta malam Yusuf in muka dawo sai mu sake karanto wancan tambayar mu amsa ta daga farko malam ka ji matsaloli wato irin wannan duk da wani lokaci wannan dai muka ce fashin daga jin mm. bangajin bangarori abubuwa amma misali amma auren ya zama ba na soyayya aka ga ɗaya eh, na so wato yanayin um, wani lokaci kamar yadda ka faɗa din mm. dama babu kauna haka an yi auren ne wakila ba tare da wakila an tafi juna ba sosai yadda ne suka hada ko waɗansu abubuwan sai hmm. da manta wannan su sababi ne na intika wani ba mutum vengeance sai mutum ya rama a kan hmm. wani sai zaman to sai rama a kan mijin yawanci abin da yake faruwa ne kamar yadda shi ma namijin aka yi marwar da baya so na hmm. ga cewa yana wahal da ita saboda yana ganin cewa ba haka yake so wannan ɗaya daga cikin kenan abu na biyu wani lokaci hmm. akwai yanayin cewa wannan abin da muka faɗa riba ɗin kila ita ba wai ba ta san ba ne amma tana da wato tasawur hmm, yadda take hmm. san sa watakila ko ba shi da kuɗi ne misali ba shi da wadata yadda ya kamata ko kuma ba shi da halitta yadda yake halittar da ke so ko da ta auta shi baya kuma daga baya ta ga wanda ya zamanto ya fi shi kuma ashe za ta iya samun ihu wancan wanda ita ce matsalar misali rashin riba misali kuma ta ji baka gamsu da wannan abun ba ko kuma ya aa a wani lokaci alakar mata da miji yakan jirme wannan ya yakan sanya ya zamanto a samu wannan raini amma duk da haka gaba daya akwai yanayin rashin wadda ko shi ko ita ya zamanto da su misali misali asalin manufar auren mm. ya ga wato ya tsinke me sa ta yi duke auren me sa yi auren wanda abubuwan ya tsinke a tsakanin su saboda shi sa a cikin aure dan ba bayan malamai sun ɗaura aure a masallaci za a ce za a ce bayan an ce wa namiji imsakun bi ma'rufin mm. wa tasrihun bi ihsan mm. su kuma za a ce fasalihatu qanitatun hajjatul ghaibi kani takin kaga za ta zai zama ta wani biyayya wannan manufar aure ke saboda ne ka dalili an ɗau wannan alkawarin abu na biyu shi ne shine hatibatul lil ghaib sirrinsa ne kudinta mutuncinta sirrinsa ne dole ya zama ta kare waɗannan abubuwan wataƙila na jin babu zuwa makaranta saboda inda a ce misali ba ta yi ne maimakon ta fada cikin ki yadda da shi ubangiji subhanahu wata ala ya fushi da ita mala'iku su fushi da ita har kifaye a cikin ruwa da zaman to suna yi mata kaga ba za ta yi dawo kanta ci gaba da zama Mun ba ta yi ne ba ta yi dai daga cikin sahabbai kaula daga wajen manzo Allah ciki ya rasulullahi ya ji ibn qais ibn shammas sabon manzo Allah ne ne girman daraja ciki ba na ba na tuhumar sa wajen halayyarsa mm. ba na tuhumar sa wajen addininsa amma dai ni ba na son zama da shi mm. don idan ba ci gaba da zama da shi ina jin tsoron zama butulu ba ni musulma ce mm. da Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya fahimci abin da take shin zaki mayar mar da sadakinsa gonarsa da ya baki matsayin sadaki na'am ce eh ce mayar mar da sadakinsa shikenan aka rabu wannan abin da ya kamata ki kenan yanzu misali ta kwana a cikin fishin Allah mm. ta fara maganganu a tsakanin wanda aka wajabta mutum ta yi masa biyayya a mm. cikin waɗannan abubuwan daga wannan yana da muhimmanci sosai kamar yadda nake cewa mu ji misali bangaren ta ba mm. wannan sabuwa amma shi don mm. lokaci mukan tambaye mutum mm. um, ga yanayin da ka same ta mm-hmm. nan da shekara 20 kuka ci gaba da zama a wannan yanayin kuka haifi ɗa wanda ya shekara 20 yana kallon wannan abin da kuke yin wannan rayuwa tana cima mutum shi tana cima wani wani za ku kawo al'umma mai cike da damuwa da kuma burin ramu da shi ma watakila ko kuma mai daukan maza ba su da aliki kuma ta ba su da aliki to wannan ya zama to haka al'umma za su ci gaba da zama wanda bature ya kira bishiyar cycle mm. wani ba haka abin da ya fi kewaya kaga an cutar da al'umma ya kamata ya zama tutun yanzu mm-hmm. su yi tunani da shi da ita din a zauna a gano matsala an abun mai gyaruwa ne wa shi kenan a gyara An kuma bai gyaru ba babu dalilin da zai sa ba za a rubu ba mana idan na sai in ga wani lokaci kamar akan samu kwallafa daga gefe ɗaya hmm. eh, ta yi mace ce take irin wa'annan ɗabi'u ko halaye shi kuma namijin sai ya ji cewa duk duniya bai da wata gwana sai ita ko kuma namiji hmm. ya yi tozarci ya yi kaza ya yi walaɗanci da kuma ta zai amma kuma sai ta ji cewa in ba shi din ba kuma sai ta yi eh, shi shi babu wannan misali magana hmm, gaskiya tun da ya faɗi nan ba a ce da wannan maganar yawanci irin waɗannan ba ma sa kai kara Ok haƙuri zai kawai danne ba ba sa gaya kowa Allah ne maza mutanen haka su ma matan ba ta gaya kowa ba saboda tana jin tsoron kana faɗa a zuwa a auren idan wata ta tunanin ba ta iya rayuwa ba sai da shi ko shi ba zai iya rayuwa ba sai da ita mm. sai ga cewa sun ci gaba da zama haka Na'am. amma matsalar wato wato wato iyali da ya zama to wannan ita ce tarbiyyar 'ya'yan da za su kawo al'umma cutar da al'umma kafin su cutar da kansu da ga mala ina nan za su iya buguwa ko control a basu nan waya domin karban wasu karin na da ba lalle bane su faɗa a nan akan eh, sikirin ina ganin eh, har yanzu dai za a iya ƙara taimaka da mana lari a kulle malam tambayar da muka ɗauko ta wadda tana son mijinta ya kyautata mata hmm. amma fa ba ta san ɗan uwanta ya kyautata wa matashi shi in aka kuma ta ji ba daɗi sai ta ce malam wani kishi ne da akwai shi tsakanin uwa da ya tsakanin uba da ya da ya kuma tsakanin uba ma misali da ɗansa hmm. da ɗan nasa yanayin yadda yake sai ga wannan abin yana musa yana faruwa sosai mutane hmm. an karaba da nuwanci mutum su yana karatu yake ganowa na karanta wannan matarar da yake ta kokarin kino hmm. littafin um, sunan littafin nasa sai zama cuta ta faɗi waɗannan abubuwan kuma da misalai wanda da hadda yanayin kalmomin ba kalmomin ba suna faɗawa kishi ne ko ya ko ba wai ba wani abu bane kishi waɗannan abubuwan suke hmm. to wannan kishin hmm. shi kishi kamar yadda misali wato cuta ce cuta ce ta ɓangaren hasada kuma hasada suke haifar da waɗannan abubuwa za ga cewa yayin da aka ajiye mutum sai ga cewa wato ya fita daga cikin ɗabi'arsa hmm. ai wannan yana da alaka misali kamar yanzu misali waɗansu da za su maka misali wanda wani lokaci ido ya karbi mm. yayin da mutum shi za a kara mar za a kara misali in za a kara mata kishiya mm. misali za ga cewa za ta iya tada duniyar mm. ya zama mutum za ta iya bata ajiye wannan duniyar ba amma da yarsa za ta samu wani wanda ya zama ta yadda da ɗabi'arsa ko yanayin rayuwarsa ya zo zai aure ɗanta ba ku ta za ta iya ba shi wannan ɗan zuma ce to ita aka auro ta nisa ba za a kara mata wata to wannan misali shi ne daga cikin abin da musulunci yake gaya mana la yu'minu ahadukum hibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mm. shi ne abin da ake faɗa mutum saboda duk mutum ya yi abin zai dawo kansa shi ma wata ran mm. to amma babban al'amarin da ke cewa lokaci yakan kuma ne wajen mutane biyu mm. ko iyayen mijin ko kuma shi mijin su iyayen miji idan ya zamanto suna da wannan wato mm. akwai iyaye da ake ce musu wato wato sun kadan daɗe abubuwa mm-hmm. yaro a gidansa ma ya yi aure mm. amma bai isa ya abu ba sai da sanin sai da sanin su sai ga waɗannan abubuwan ya ko kuma ya ɗauko mahaifiyar ta sai zai aji cikin gidan shi cikin gidansa wa hmm. kullum tana gidansa tana ganin me ganin me ke shiga me ke fita hmm. wanda kuma hakikan na mai rayuwar ta daban ta iyalansa misali da aka baka yawa misali ya zo misali ya zo aka yi ya zai canza mahaifiyarsa kayan ɗaki da kayan zamani da waye irin wannan gadan aka zo ita ma ita ma za ta ji kunya kama ita wanda bai auro lokacin ta ne kamar yadda ita ma da ta yi mata an yi mata saboda haka ya kamata uwa ta fahimci cewa yanzu ba zamanin da shi yasa su iyayen da suke da hankali za su ce wa miji rayuwar gidanka daban rayuwa ta ni da nai daban zamanin mu daban zamanin ka daban to abu na biyu shine wato wato shi mijin da yake cewa mijin da zai bar ɗan uwansa ya ce ai ɗan uwansa ne mm. suna ta cewa a gidansa mm. wannan shi ne ya kirkiri wannan matsala mm. domin ɗan uwansa ba su da ta cewa a gidansa suna ta cewa a kansa a shari'ance da ya kamata da ya kamata da al'adance bai kamata ba ya za su shigo gidansa misali kicin din da waye ita an masu ba su je kicin din su ne ko shi zai je cikin din mijinta ya zai ce mijinki yayi kaza bai kamata kaza kaza kaza ba Guda da haka wannan sirrin ta ne shi ya sa ali duk wanda ya gani alqur'ani ubangiji in ya tashi yin magana da gidan nasa dan mata ne kwarai ba ana gidan yan uwansa bane tabbas la takhrujuhun min buyutihinna da na'am sai haka gidanta ne kuma sirrinta ne shi yasa da aka zo misali aka ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiya wa waladi mm. gidanta ne saboda haraminta ne sai aka ce ita ce da kiwon wannan gidan da kuma misali ƴaƴansa da yawa amma da cikin uwansa ko wadansu su ba mm. saboda haka kawai wani gidan ce ɗan uwa mm. uba misali uba ko uwa ko waye ba za a bar su shiga cikin wannan lamarin kuskure shi kuma namiji ya nuna ƴan uwansa cewa suna ta cewa shi ma kuskure ne da nuna musu ga ƴaƴansu da kuma cewar al'amura shi yayin da ya zama so kowa bai san iyakarsa ba to kwarai yana faruwa kuma na'am rayuwa gaba ɗaya ka na lalacewar abubuwa yanzu misali misali a ce sarake ko sarki ko gwamna ko waye yana zama bai san iyakarsa ba ya zama kwamishinan zai iya sai hannu an kaga za a samu da gwamnati biyu a cikin gwamnati biyu an kana shi ma hali hafi illallah la fasada ta biyu yayin da aka samu shugabanni guda biyu mm. wanne ba umarni wanne ba umarni abubuwa sai sun lalace a gurgun ta kasa na umarni da kyakkyawan ne na tsarin mummuna har shi ma shi ma mijin mm. ya zamanto umarni ne umarninsa ne in a gida ne ita ce ministar cikin gida sai in sun ga kamar akwai buɗe sai su ba shi shawara komai nasiha ko faɗa kenan ba wai su shigo gidan da abin da za a yi ga abin da ai wadan su umarni ke a kasar Hausa abin yayi lalacewa da malam kanmu miji kanma ba ta ɗaya da wata ma ita ce kusan auta amma za ta iya tashi hankalin gidan Har Salima ta zo da ƙawayenta a jiga a ci a yi hani an kuma ta dinga faɗa yaye ne so da wannan laifin waye laifin mijin ne hmm. da ba ba da wannan kofar ba wanda zai taɓa marka to malam kuma ta gefe ɗaya na tsoron hajiya za ta ce akan bare ko kuma auta auren ka kai wannan fa ni na aike ni na aike ka na aife ta me yasa za ka fifi na taka akan eh ya shi ne to a nan za ka yi abin da ya kamata shi ne ke cewa kowanne idan ya zama to a yi marjiya iyaka na'am wannan gidanta ne mhm. kicin ta ne mm. abinci da ya kawo nawa ne sai kun nemi izini na ba ku zo kuma ku yi mata abin da ku ga dama ba mm. shi har cikin lungun ta ba su cikin malam su kannan ma su ke kanzura iyayen za su ita je ta kan da kusan abin da kuka ce to amma idan suka je suka zagawa abin da suke faɗa maka shine ba za su ce sun yi tsokana ba ba <laughs> na san ka sake sun sun sha zuwa wasu eh. ba za su ce sun je gidan yayi sun yi tsokana ba sun je sun ce mata yan ta ka zama ba a saba gani ba sai da aka zo gidan mu an lallabo a ci arziki wallahi ba zai mallaku ba mu je ba kaza bane duk su yi wannan ta ɗau mataki a su kuma shi ya ɗau mataki eh. idan aka zo sai a canza maganar sai a dinga faɗa ma uwar wance da naki da kika sani wani naki da kika sani ya canza kamar ba shi ba ɗari bisa ɗari hasali kuma tashi dukan mu a kan nan ma sai su faɗi kalmomi na rashin kunya akan kan tsiga tsigan matar shi ko fitinan ne nan ma sai an kalbata ta sai wani sai ga maimakon uwa ta yi tsawa sai ta ta Allah ya don ina ina faɗa shi farkon al'amarin hmm. farkon auren matarsa ya zama to yana da wannan ka'idar tasa abu na biyu shi ne ke cewa kowane ya yi mar ka'idarsa hmm, ya yi mar ka'idar sa hmm. wata kuma kan ai su ma suna wuce iyaka tabbas ya zama to su hana yan uwan su shigowa ba sai sun shigo gidansa ba ba sun shigo gida uwa ma wani lokaci akwai iyakar da suke zuwa wanda ya bamu labarin nan da yake maganar cewa bahaifiyar ita zo shi take gaya sai take take ranka gaya uwa sai da mutum da mutum ya kauye shi shi kuma daga kawo zuwa Allah ya ɗaukaka shi sai dai ta zauna a gefe saboda ba za ta bata musu kujeru ko eh, falo ko adon su da waye wani ana yi saboda haka abin da nake cewa shi ne a yi wa kowa iyaka mm, kowa in ya san iyakarsa yayin da ka shigo iyakar da ba iyakar ka ba kaga ana da magana ana da bakin da za a yi magana amma yayin da ya zama to ba ta yi iyaka ba mm. to kowa zai shiga ya rinka ganin iyakarsa ce to kuma wannan yawanci maza ba mai iyaye ma ba sa yi mm. idan ya kamata su san cewa suna da iyaka mm. ba wai komai bane in ba a yi ba a ce misali za a tsine wa mutum Mm. hada kowa jiki na rubuta ciki sai an yi ta akan haƙƙi kan haƙƙi kan waye wannan eh, na ganin babban al'amarin kamar yadda yake cewa bangaren iyaye mm. sannan bangaren shi miji sannan bangaren jan layi ga iyakar wani mm-hmm. matsayin ka da dan uwana ga mm. matsayin iyakar wanci a matsayin ta na yar uwata ga kuma hurumin matata ita ma ga hurumin ta hurumin iyayena namiji ko mace shi ma ga hurumin su Allah ya saka alheri ina ganin mana bari mu sake bude masu kallo layi da minti goma ko sha ɗaya ya rage mu shirin gaba ɗaya hmm. mu karɓi ko da waya ɗaya biyu ne a akwai rubutattun tambayoyi da suka shigo kamar guda biyar sai mu zo ko mu rage abin da za mu rage a cikin masu kallo za mu bude muku bayan waya domin shigo ku nemi ƙarin bayani wannan ke cewa nan baban soyayya ne assalamu alaikum barka da dare mala ina soyayya da wata yarinya Hmm. kuma ni ina tsananin kishinta hmm. hakan na damuna hmm. kuma ina jin tsoron rabuwa da ita don haka ina ganin na shiga haƙƙinta shi ne nake so malam ya bani shawara to sai na nemi ƙarin bayani kamar ya za a ce kawai don kuna soyayya kishi ya ma yawa kaji kuma za ka rabu ita kake shiga haƙƙi to a cikin ƙarin bayanin da yake sai ce saboda kamar iyaye ba su sun shiga lamarin ba shine iyakarin bayanin da ya mutu azu wato dole akwai bukatar ne shin tana magana da waɗansu mazajen ne misali mm. ko waɗansu na zuwa wajenta ne misali mm. ko kuma yana tunanin cewa oke tana da kaga da masu za su da kowa da suke nema suna ganin idan da waɗansu za su ganta mm. za su bukace ta misali ko za su su aure ta ina jin tsoron in ya aure ta rigiya tana gidansa hankalinsa ba zai kwanta wani ranka ganin kamar wasan za su wuta a zai gidi ne za su je za su ce wani da su ta tasa na kaf waɗansu za su waɗansu abubuwa a rufe fuskarta ko kuma ya hana ta zuwa unguwa don su suna kankan hana zuwa unguwa saboda kawai kar wani yana jin tsoron ita yana jin tunanin cewa za iya gamuwa da wani da mun tuta so shi don bayanin me yake wani irin kishi kishi na'am dan kishi ta biyu ne akwai mai kyau akwai mara kyau mara kyau na'am dan mara kyau ne yake shiga babu zargi hmm. sai ma mutum da matar ta fita in tambo wani magana ko an uwanta ne ko waye hmm. zai fara zargin an wannan ba wani abu ne tsakanin su ba ko waɗansu sabuwan su wannan kaga zargi ne hmm. ba kishi ba ne wata yana buƙatar ya bayyana um, me yake nufi da kishin da yake da shi mai tsanani mm. a kanta har da yake tunanin ya rabu da ita kuma idan ya samu wata mm. ba zai ƙara faɗa a cikin irin wannan abun ba. Na ma Allah ya sa da alheri a wato ina jin mun samu waya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malama Maryam daga Gwabuja Kebbi ko? Yawwa ba ka dai akwai neman shawara ko tambaya. to muna godiya muna amsawa mun gode sosai to malam yana amsawa malam yana amsawa amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin gaskiya ne na'am amin amin آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين نقول سوسي mun gode sosai Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri na ana maryam fatan alheri ce da kuma jinjina irin gudunma da ake badawa sai kuma addu'a Allah ya ba mu kariya a tambayar da suka shigo yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina muku fatan alheri malam ina neman shawara ta wasu rashin samun alakar aure yana kawo matsaloli a to malam ni dai kullum muna cikin matsala saboda rashin alaka malam ya nemi magani yaƙi Mm-hmm. ya sauwake mun a shi ma yaƙi mana mm. zaune da juna ne amma babu jituwa ganin yana da dukiya ɗan mm-hmm. uwana suna hana ni na kashe auren mm-hmm. ni kuma tilis nake zaune da shi ba don ina so ba mm. eh, su ne ma ci ba ta lambar malam kamar wasu bayanan ba sa bukatan yin sana eh, eh, eh, wannan ta fita abubuwa guda biyu misali ta ce babu alakar aure kuma ya ce neman magani mm. kuma ta nemi ya sauke mata ya ke shi idan ya nemi magani zai warke in matsala ce da shi ka tambayar tambayar da kaga zai wani mun dawo wancan magana zai warke ita ne sara ta yi wawar maganin ba yawanci na kan cewa mata me sa ya zama to ko a abincinsa abin shansa abin waye maganin bai zubo bai sani bai sha Matan hmm, ba tare da sani ba kuma ya sani ya sani shi kenan sai warki wato tunanin saki hmm. tunanin misali gara ta fita hmm. ne domin ba shi ne waraka hmm. sai ya zama ta fara tunanin cewa yaya za ta yi ta ita ta nemo maganin hmm. idan ta nemo maganin ta bashi idan ta idan ta bashi ba zai sha ba hmm. ba shi bai sani ba shi ke nan zai warke ai shi yana son ya warke wato ya kamata ya kamata da maza da mata su fahimci wani abu guda daya mhm, namiji da yake da matsalar wato a matsayin sa namiji Mm. yana da matsalar saduwa yana ɗaya daga cikin abubuwa mafi wahala mm. da yake zuwa ya nemi magani a kai kuma yana daga cikin abubuwa da yake ɓoyewa har mafi kusa da shi kuma sannan yana daga cikin abubuwan da mm. ba zai saki mace ba saboda ya san in ta fita za ta tuna mara asiri akan wannan shi a matsayin shi namiji ne wanda shi ne ke nuna cewa namiji ne ci gaba da rikiya ko ba da riwa amma idan ta fita aka gano cewa ba namiji ba ne ya raba ya samu matsala samu matsala sai haka ba zai sake ta sannan kuma ba zai dina wannan rayuwa ɗarin ka rayuwa na fahimta ni sai kai ganin mm. mata ya kamata su fahimci wannan mm. idan sun fahimta zai su nemo masa magani mm. nemo masa magani idan ya shi kenan sai warki bai san ma ya warke ba ya gan shi ba wato alaji ya canza canza na da shi nan kuma sai dake abin da na ya ci gaba da rayuwa a haka kan wanda su ji daɗi ta su ji daɗi gaskiya ne za a yi abin da nake Ake kenan kuma ina ganin malam gaskiya ya ci akan aje a saki eh, wani lokaci malam aka yi sakin kan shi ba a san randa kuma za a samu wani mijin ba sai so shi ma duk dai abun dubawa ne ko kuma ba a san yadda za a tarbiyya shi ba shi ma mu ce Allah ya kawo mijin da wuri to amma ba a san ba a lafiyar ba shi ma ta da yawanci ta koma gidajen wanda suke da yawa eh, da katun a zagaye to Allah da ya kawo sauki malam saboda yin lokaci bari mu sa tambaya daya ta wasu masoyan su ma dai wannan ke ci assalamu alaikum ina wa malam barka da zuwa malam ina son a bani shawara malam ina son wani shi kuma kawa ta yake so da ne shiru ban faɗa mishi ah, mai ina son shi ba to malam in na gan shi da kawatawa sai kawai in dinga jin kishi hmm. to malam a bani shawara ya zan cire son shi a zuciyata don wallahi san shi ya dame ni ina son kuma in cire amma na kasa cirewa na gode sosai malam ni na kan ɗanci tare wannan tambayoyi hmm. akwai matsalolin da sai an fi da kuma an kuma kunna eh. za a ba mutum mafita hmm. amma aka yi rarrage su wani lokaci ba su tabbata samu ba matsalar kuma tana nan wani na a kara mana mala amma ku kara mana minti biyu a samu wato wato na tunda misali ka wacce idan ka ji ta karar da waccan abu da ba yi aure ba ba ta cuta ba da wargila an samu roko ne shi ba ka samu karkata na zan ji kamar mutane ɗaya daga cikin abubuwan da zai sauƙaƙa mata waɗannan abubuwan biyan da za ce ta shi ta nisanci wannan abu ɗaya daga cikin abubuwan ko da ta zamanta tana yi a hankali tana yi tafiya a gi wanda ba ta ganin sa ba ta ganin sa abin zai ragu zai ragu amma matuƙar tana zuwa ta danta da ita da gaje shi da ita wacce na kawar ta mm, mm, mm. abu zai bayyana kuma za ta zamanta ba ta da mutane za su ɗauki ta ba ta da kirki ba su da ba da kuma shi ma bari newan in tana eh. ganin shi ba za ta yi ba za ta bayyana kawar za ta gane sha son su take ba faɗa mutane mutane kuma za su koyi cewa kai wannan hayi da halacci ba ta da halacci hmm. kawai suna neman ta kwace mar saurayi to daga nan shi ko saurayin ba lalle da haka ba to daga nan sai zama ta ɓata wa kawarta hmm. kuma sun ɓata da kawarta sannan kuma ta rame shi wurin. Hmm. Wani abu dalili sun yi. ko ya kwasa shi kwasa shi dawo kanta hmm. amma dai eh, mafi girman al'amari hmm. shi ne ta fara nesa da shi duk inda za ta gan shi da hmm. nesa da shi kamar yadda misali ake faɗa cikin wato zagayen aure sannan wato matakin farko shine wannan matakin magana ɗaya su ɗin wato kamar magnet idan soyayya ta zo a irin wannan yanayi mutum yana tunanin tsananin soyayya ne to wannan kuma a lokaci abubuwa da ya kamsa ne bayan wani lokaci wannan shine zagayen farko shine ka ji cewa kamar ba su yi rayuwa ba sai da ita kullum in a ce masu kallon hoto ne ya ga farko hoton ta ya kalle ta shi da ta bai fara tashi tun ya zo da safe haka da misali tunanin ta ita bai faɗo na to ba ɗan yi aure mm. kafin a shekara da abin yake dina zai ɗauko hoton ta wanda zai waye ba cycle ne kewaye ne ita tana wannan kewayen ne idan an ja lokaci zai iya zai baya saboda haka babban abin da ya kamata shi ne ta ja baya abu na biyu mm. da wata shi ne shine yawaita addu'a saboda tana iya wa shi din da ke tunanin cewa kamar shi ne warakar ta gaba daya mm. ba shi ne warakar ta ya zama in ta wata kila ba a ce ba shi ta aura ba babban misalin da muke bayarwa shi ne fatima bin kai da ta jirgin manzan Allah su alaihi sallam mutane biyu sun nemi aurenta ga muawiya ga abuja muawiya ga shi misali ba shi da wadata abuja kuma da su amma wala yace kyale su dusu biyan auri usama sai ji ba ta sha'awar usama ce amma daga baya sai na ji daɗin wannan Ko da haka idan ka yi nesa farko ana abu na biyu addu'a da mm. biyu addu'a ya zamanto amma yayin da ya zamanto tana zuwa tana ganin sa ko tana daɗiya tana kallonsa. sa kullum abin da bai rinka motsawa a cikin wannan abin da ta ne yaya za ta yi ta mallake shi amma idan lallai akwai wani misali da suke bayarwa inda kai sai wani zai sa maka sha'awar wacewa da iphone ko iphone wadda ake mace ta yayin ko a ce ko ko ko ko ko ko ko ko ko dan da ka sa a zuciyarka kana son aika fote na kullum sai ka ga mutane zai ta. wannan ka'ida ce ta rayuwa abinda kike so za ga ga wanda wani shi yana da ita wani ya mallake sai ka ji labarin wani sai da labarai da gani amma idan yanzu misali a ce ba ruwanka da ya haifin fote da yi da kayan mita guda ba ka taba gani amma da kirma na ku ita ce karshe sai da ba <laughs> sai da kuma na gani ba ka taba ganin ta ba yayin da ka sa ba a ranka mm, to sai yayi ta zuwa sai ta zuwa sai ta zuwa to abin da ya kamace ka shine karshe ka cire shi daga ranka na'am cire shi daga ranka ki ba ka cire daga ranka ka nesa da shi mm. duk abin da zai sa ka tana da shi ko abin da zai sa game da shi kai nesa da shi na'am Allah ya saka alheri kuma nan yanayin lokaci ya gurbe masu fatan alheri suna biya amma ga wannan daga jamhuriyar Nijar ke cewa assalamu alaikum ina muku fatan alheri muna jin daɗin aikin da kuke gudanarwa eh, take cewa sunana Ruqayya Ali daga Nijar malam ina son ka dan Allah to Allah ya shi mu da kin Allah wallahi ahmadkini fi amin ya rabbal alamin malam da wayannan sakonni ina ganin za mu rufe akwai mai tambaya akan kuma a cikin sallah sai kai tambaya tudun fasawa gobe insha Allah a madadin dukkanin abokan aiki tun daga Mustapha Abdullahi Guru da kuma Abdullahi Umar sai Aliyu Muhammad Ibrahim da kuma Najib Ibrahim Gabari sai Rabi Ibrahim Yusuf da kuma Usman Muhammad Al-Hassan sai Ahmad Ishaq da kuma Ammar Muhammad Suleiman sai shi babban bako namu Shaggaka Abdul Qadir Ismail da ya kasance da mu tsawon wannan awa ta cikin wannan shiri na kuma ni shawara ni na kuma gabatar Umar Alhaji su nake cewa kasance da ku ci gaba da kasance da shirye-shiryen da kake cikin ko da